Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa da wani bawan Allah da ake kira Yahaya Makaho. Ba ina zargin wata ko kowane ne yin ba. ba kwandon rufila janda da hukuncin rabba kuma. Aka Allah ya so lawarin ga ya bar damu. wannan bawan allah mawaki ne kamar yadda ya fara bayyano mana sannan kuma ya ci gaba da bamu tarihin rayuwarsa yadda ta faru har zuwa daidai wannan lokaci da yake a matsayin mawaki da duniya ta fara sani zancen da ka zo da shi malam ya hayatin ɗazu ya sanya tunani a kwakwalwa ta yawon sai dai gata Sa idanun duwa haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku yadda duk ya tsara wai dubai isa ya sauya shi ba kuma mm, haka din ya faru ne ba tare da san raina ba kuma mm, wanda ya man hakan bai don ba ya so na ba ba ina zargin wata ko kowane ne ya yi mun ba taken da da hukuncin rabba kuma haka Allah ya so lamarin da ya bar damun ku ya tsari yayin yake mana bayanin cewa ya fafata sosai musamman maganar aurensa to amma kafin sannan bari mu waiwaya mu ji shin yaya yake fama da maganar waka musamman tsakaninsa da waɗanda suke da gani ko kuma ba su da wata bukata ta musamman. To alhamdulillahi wato har kullum nakan yi ma misali ni kadai da kaina in na zauna ina nakan ce da a ce yanda mawaka da masu harkan da ya shafi irin tamu na fina-finan hausa da a ce haka suke yadda suke tarayya da ni haka kowane masana'anta suke tarayya da jama'a wannan dalilin yasa ba na damuwa da komai kuma sukan ɗauki hidindimu ma wa'inda ba za su iya ɗora ba za su iya ma wani mai lafiya ba duk kuma inda za a yi taro ko wani abu da ya shafi alakar mu za ka ga in na je ana nan nan da ni ana ɗauniya da ni yadda ka san na fi kowa a gurin to don haka ni ban da matsala da yan uwana mawaƙa ban kuma da matsala da duk wani mutum da yake da alaƙa da irin harkan samu. Ran nan ka fara gaya mana cewa kana da mata da 'ya'ya. Mafi yawanci sai a yi tunanin cewa tunda baka gani za ka iya samun matsala wurin yin soyayya kuma gashi ka ce matarka tana gani kar yaya abin ya faro har ta kai ga an yi aure. To gaskiya tunda ka ce abin ya faro gaskiya ni mutum ne da so da dama duk irin yadda nake son abu ko nake damuwa da al'amarin shi mm. ba karamar alaka ko kuma fahimta da ta shiga tsakanin mu zai sa iya bayyana maka damuwa ta ko kuma na akan wani abu ba su wannan ba akan wani abu ba akan komai ma ni haka nake don haka lokacin da Allah ya haɗa mu da ita ni zaune nake ina ba ta labarin an shiga ɗaki an man sata kuma lokacin ina cewa ba wannan ba ne na farko ba shi ba ne na biyu ba shi ba ne na mm. uku sai na ce to ni na gano ƙarshen wannan matsalar shi ne kawai yi aure sai ta ce man ka samu matar aure sai na ce a'a amma ina da kyakkyawan da zato akan mafi yawanci ina da matan da na san da yawa suke mu'amala da ni da zimmar da za su aure ni mm. wasu da dama ma ni ne ban amince masu ba amma duk wata hanyoyi na aure mm. sun nuna man kuma na ki amincewa ne saboda duk wanda zan zama sanadiyar da zai sha wahala ba na san shi na fiye mm. da amince da wata yarinya saboda lokacin ina ganin idan na auri mace ban kai karfin da zan iya dauke wani ta ba to mm. mata adalci ba ban da ra'ayi sai ta ce min to ka sa lokacin auren kenan da ce insha Allah watan babbar sallah ashirin da shi mm. sai ta ce to ita ma insha Allah watan babbar sallah ashirin da shi auren sai na ce oke kina nufin ba za ki je gurin aure na ba sai ta ce ai ranar auren kan mu ne amana mu ne kirjin biki wannan dalilin yasa sai muka bar maganin muka ci gaba da wata fira daga nan sai take tambaya na cewar da za mu rabu kenan kana dafin baka san abin da nake nufi ba mm. to in ma baka sani ba ina so in sanar da kai insha Allah mu ci matarka to kuma gaskiya a lokacin muna da kyakkyawar alaka amma babu zargin soyayya tsakanin mu ban sa a raina ba ban kuma san Eh. Ah, ko in na furta za ta amince ba amma ina yarna yadda da ɗabi'unta da halayenta saboda na farko dai tana da hadda alkur'ani eh. kuma ta yi karatun shi kuma tana da iliminta na zamani mm. sannan kuma ni a ɗabi'a ta ba na son mace mai shiru shiru mm. ina son aure mace mai magana wadda ko na mata ba daidai ba za ta gaya min cewa abin da kai man kaza ban jira dan mm, a samu mafita yawa to dan haka sai zama duk tana da irin wannan ɗabi'un tana yin wannan magana ne kuma sai na ga cewa to ai na farko tana da halayen da duk nake so hmm. sannan kuma na biyu da kanta ita ma tana da ra'ayi na ta aure ne to ya kamata in karfafa magana to wannan shine da farko da muka fara magana aure hmm. sai muka fara shawarwarin yaya za a yi ta tunkarin maganan ta kai ta sauke maganan nan a su sai take ta ni nake ta tunanin yadda za ta yi ta tunani daga bisani dai kawai ta tunkarin magana a su kai tsaye kuma abin da muke tunani bore akan maganar auren aka zo aka yi bore aka ce ba za a yi ba ta kuma ta a kan cewar in dai an ce ba za ta auri malam yahaya ba saboda baya gani a kawo mata aya ko hadisi da suka haramta auren mutumin da yake da eh, nakasar rashin ido da kuma mai lafiya. Eh. to ka san ita magana har kullum wasu in suna yi ba ruwansu da ilimi ra'ayi suke kawo sai wasu suka dinga cewa to su a ƙur'ani ba san kuma inda aka ce yi aure da mai ido da marar ido ba kuma sai ba su san kuma hadisin da ya kawo haka ba eh. a ƙarshen dai magana a karan farko da aka yi zaman ɗaura aure na aka ɗaga kafin rana ta zo na biyu kuma an zauna na ɗaura auren aka matasa suka zo da makamansu cewar da an ce salatin annabi za su fara saran mutane duk wannan abubuwa suka zo suka wuce aka kawo matakin da aka je kotu mm. ita so da Allah ya yi mahaifinsa rasuwa tun lokacin suna kanana Allah ya ji kanshi. Mhm. Amin amin. So wannan dalilin yasa sai aka ɗauki lokaci ana artabu saboda yayyanka ne za su shiga abin su kuma yayyan waɗanda suka tsaya aka karɓi sadakin aka yi komai da su daga baya an canza musu tunanin cewar karshe da wannan auren kuma suka bura irin wannan ra'ayin. Mhm. don haka aka dade ana artabu daga misali to wai duk saboda kana ban katse ka ba duk saboda wai baka gani babu dai wani uzurin da ya wuce haka mm. amma su suna cewa wai ba dan haka bane amma mm. babu wani uzurin da ya wuce cewar an ki amincewa da auren ne saboda rashin gani cikin hukuncin ubangiji da aka je kotu daga misali ita ita kadai suka kuma dauki lauya suka daukan mata lauya su yayyan nata ta kira ta ce min maganar lauya hmm. fa lauya suka dauka na ce to yanzu me mafita ta ce mafitan kenan Allah zai kuma ba mu insha Allah na ce to Allah ya hmm. ba mu daga dai bisani an shiga kotu daya na biyun kafin a shiga sai masu ja da abin suka je suka ce to sun janya daura aure sai aka ɗaura aure yanzu haka muna tare da ita sunanta Lubabatu Umar kuma ta haifa man Usman ta haifa man Sa'adatu. Dole ka ce min da na tambaye ka na ce an fafata ka ce a aka kuka aka fafata. Wasu suna cewa tsaci ne ne na mata asiri ne shi yasa ta makance ba ta sauraron kowa sai ni. Wasu ma suna zargin cewa wai har a akwai wata yarinya da da na taɓa kashewa. Wanda wannan kalmar ba na tunanin zan iya yafewa gaskiyan magana kenan. Mm. duk lokacin da na tuna an taɓa man ƙazafin na kashe mutum akan aure wallahi shi na na ya ɓaci yadda ya kamata to don haka duk irin maganganun da aka dinga suka kenan amma a shi na mata asiri ni masafi ne ni waye waye to don in gaya ma mutane cewa ba asiri ne ba shine na ce ba wani kokonto ta so ne domin Allah ba mm. asiri ne mata ba ita ce da kashin kanta da ra'ayinta da amincewarta ta yadda cewa za ta iya aure na mu zauna kullum ma alkhairi iri daban-daban yake kara shigo mana in an saka hakuri a gaba da halayyar girma to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba duka duka ya haya nan shirin namu na yau ya kammala amma in Allah ya so mako mai zuwa za mu karkara wannan hira taka wanda za mu ji shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya sannan kuma ina aka kwana. Godiya ta musamman ga Waziri Hong wanda aka fi sani da Wash wanda shine ya bamu waƙoƙin na Malam Yahaya Makaho. A madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. mu zama lafiya.